بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الكريمين النجاي بفيا باتشي إن أنا نيتافو شبي يتوابي ya caya saka hijira musulman musulman makon madina da ya kuncin cutu kan ubace tushi ba duk bana na wani bai ja musu bai gudu a bayan november 2016 na evacuation su kuje jagora na ga iya rufe ba ce ya littafi ne ya a tufutu da kawai rafiya fi amali kalbiya na shekar islam gudun kimiyya ina na ma ga ji bayanin nga ga khatar bid'ati wa athar wa ala tawbati athari na bid'a da madina bai tasiri na bidiya da ya jin wala zaka tuba jina da zai ji bidiya mun da wani tuba jan mun wani fili riga ita wani wani ga wale haza mun ga ibon nan gama kwada da a'immatul musulmi Mun mai musulmi shi mun ci kun ci kun ne mai musulmi shi ka sufiyana na sauri ke sufiya na sauri na mu gairi da zan da shaji sufiya sauri mini ya tabijo yayu e ga sunna yayu e ga sufyan bin sa'id bin masruq al-thawri abu abdullahi al-kufi eh, kufa budan a ce a dama ke da shubatu wabuna ya eh, kwala shaibatu ma'amina ne ke juye na shubabbe wuna huyayi ne wa abu hasin wabuna mai yau da kpata man na shi a ci kaga a ganga abu abu sai su fiya da mun sai da sauri a ga kofa ciwo a ga ga yanzu a ga amirul mumini na filadi a ga mara hadisi ya ba mai ami edusi ciwo ya ba hadisi wanda yi na hadisi sosai abu abdullahi sai gunga abdullahi bin dawud gama ra'aitu afkawo min sufiyan wala ne ji fahimta ya hadisi kun sufiyan sauri na iliya a ce a shuba ga ga ina sufiya sada na nasu bil warahi wal ilmi abu sufiyan sauri na gama abu da shi ya ba wani gidi e bayan ya zo tsanin gi wara jinjin do gali yawan ja a ce ha to ya ba da su shi koma to ya ba ilimin ma ma guda jibin ya ba kira na fiye na man ga da amma lokaci na jira annabi sallallahu alaihi wasallam dai wato saba wata sai muke 97 na kuma jajali ke ya basra hmm? Allah subhanahu wa ta'ala ku yi wujo gafara dan na gawo a jaji a jaji bin yusufu a thakafi ya ce da eh, ilimin mulkin na hamsin lokacin amma to ci abela lokaci bane ya lai tana wuce da kukuru yi kan da ci bo da ta kan da shiga da shi shi bin shi wa ji fahimta usarai na da ta gama la wa shi kan da shi wa shi ya da ta gama ta dan bidiyan ga mun ke go confuse wa da kina na wa sun shiga to inna bid'ata ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah wala bid'a ai ezo ta mun da dinin amma kana ga bidiya bidiya ba ta gayo kullu bid'atin dalala nga bidiya ba ta ahabu iblis ila iblis mai ba mai ba shaitan ga min almasu ya ne zaji laifi na ebo ci bono ya annal bid'a ta la yusabu minha bid'a zai ji tuba yawa bid'a ma la yutabu minha zai ji tuba yawa ji tuba ga ga bid'a ma ebo no lebe de de wani jami'a amma wani masiyatu amma ga wani laifi yutabu mina wani tuba gbe ya fara wato wani laifi hmm. wajen wajen wajen gagaga eh, daga na laifi wani wato laifi wa gaga so ju fara gani bi wani hmm. ke misali an dole mbele ndo dogari da yi ba ya sanan ya so yi ya bi oita bafire oh mala unifire mwata sokwa mchuta mwata titachi ta sokwa ana sokwa obuya byonyi ngo tsotola ngo tsotola ke na mwezi na mwezi kia mwezi wanja mala mwata sokwa obuya byonyi to wa mana kauli inna bid'ata la yutahu minha ibnu taymiya ce fasara dan cin ga ne jinu fibe ga bid'a ya ji tuba annal mm. mubtadi'a Kandoro ne a jina allazi yatakhizu dina ngai zana kwa soyendo cha dini na malamu yushari'ahu Allah wa rasulu Allah ya annabi Muhammad ruji shari'a na eh kadin ina ajuji faruwa ya zamu muci na zina la usu amalihi dede na welo na usafiu e tun ci la safiu farahawu hasana jagale da wangi ah. wani jan la ya tubu ma dama ya rahu hasana e za a ji tuba ma dama da wangi na za tuba ya na wangi <clears throat> ina yi ina yi kakam kan tuba na na ngode ili nyocho ke etu tunchi na welo dana de duyona ebo de boji tuba min duni aw bi annahu taraka hasanan ko mo do ga enna na waji dana e wangi yo lugwa e wagwa lula de e wangi na jo foro ga ngani beina Amuran ijab foro na jo na e wajibu kashi amran istijbab ko mo foro na ya. mustahabi wo walega liye tuba daga nan wake ko mu ya kwalu la dan da ne wangi mu yo jona wa ji ke hmm. wa ji tuba fa na e eh, wangi sa jo furo ga mu ji dana maja so wale ga wa ji tuba shayi ji amma fa ma dama ya rafi lahu hasana amma matuka da wanda ga ile tuna wani ne mu ce wawan sayi wufin nafsin amurin a tun wucin madde duwe ba ya kika al'amarin ya wucin ni ya tun wucin madde duwe daga ba Allah wani mai lege tun wangi wuyo wucin lege wani adila da tu fai na wula ya tu na na ji tuba yadda maka yi zuwa ira al'amarin zandoro ne ji dibidiya na wani lege dede ji tunanin tuba minhu amma tuba daga ya bubo nkando tuba to sun waye jire waye za mu cire gowa wa ke hatu mu mu mai ji tabbata mu ci ya zana wa ya zana ga ji lefi na e ko kici bo bi an ya diye wallahu wa yurshidu hatta yatabayyana so ci ka za mu ci uba mu ci lada ya ko boro hatta yatabayyana lahu alhaq har mu ai ko gaskiya so le ga ganna nan na jira na ya nan su kai wanyo kan kan kisi da ne ji bidiya ne ji tuba ho lokaci non ga da to ga bidiya ne we ji da kan non ga da to ga ne we ji da ne bidiya mu ne wangi ana amma ma da mu ga lule ne wangi we wa ji ti an wa ji tuba amma fa non ga da to ga ga mu je wangi ana ga tuba je ma hada subhanahu wa ta'ala kinna Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da wazan shi ba min ya kafiri jo to munafiki jo na wato wa ifa min al bidai wa talaq to group hunda shiyo ni dan de ajo ke ya ni ya dan de ajo be zana ke be ona ale so ko be wuza ndo shi ba misali ba ni abul hasan al ashari mm-hmm. ngai ngai musa ya shaira jo e. amauna nana mauna be da pa da ba abuda la jaje bi abuda jaje bi na non shi be da pa o be manya mai da ki na yamu tazira na so

uciji uci uci nde unge wona funa kwala ngi ma shama sala ciji na hmm kuma ne daga tuba je ma je de de ba dole wa da shi fili daga ga za ngi jige na ne ga so na uci kiya ya uci a ci gabiya na naga yi naga ya da lejo mfe je wona fa kwachu bo na jiji ya na keno na eleni je wona ne yana a ci ga mi je a ci da yi tizali jiyo mi je a ki da mu ta zila biya mu fe ga da ki da ki bo ki na shairo a tunga mala Eh, eh, sai dai ba wani soci ba soci gala ba zawo kacan wata ga kan wani ju bidiyan nan oke ga haya da bidiyan da ciwo ko misali ni jiji amfani ji ka ka ka ka ka na ala suna ga ma kufuru duna kufuru na ibn abbas gona na yimu ngu yimu wale e ga ga ja wona ne bogo e bogo ji sai asan ne ji aya ya kafira amma e gimi na yo wale shi lomo ma ki da wariji ya da ga da ki da zibo da ga da ki da mutasila ji e bona mutasila ji ga e ga aya ya ga kafira amma ya ga ga kiyo e gimi na ja sole le bichi bici a kida dede ke da a dede ki gubiyo wunde wunde watakila jungi a kida na jun kuyo ya yi nga duwe gbe ma ya da ba a ci ara ne le fata kan waye na mutife ke ce a kida ashari a kida karshe to be ba be suna muhammadu wa wa ke awai an yadiya wula shidu hata ya ta bayyana lawal haka kamar haddaza subhanahu wa ta'ala man haddaza shi huru bamini kafa juta muna haka kina ba buru hali ba shi minia dam biyana hali ba shi zai da mijina. wa ga ya kun na wa ya fitin wa an ya ta biya min alhakima alimau mun gani tun gaskiya ena wa ma ilimin jina da mu na wancan ga ena na jiyana wacce gaskiya ito jina dokun galibi. soji sufanci ne a ce mi jiliya fi sabilillah n'i a fi gaga wuce mi zandoro ya ki da a ga ayyar sinin la ga mi jile ne a ga ga ga ya je sufanci ne na mai ci na wuce general zandoro fi ji wuce wule wani kewa a da ba su la zai fati masu a ce kwa ga tun a lutu fida wuji mi ne ki pata pata mi guba ga mi ga mi da fi fida wuji da na pata mi guba wani a ga su kuta ni wani kiba na shi mi lutu na so ale mi je mi yi soto da alamar wuce to tun daga caban caban na dai za jine na ingan salatul fati to wuce dai wani gama gari wuce ga fi lawo yake gato to salatu annabi muhammadu to dan bon to na shabu su to ga tuwa ku dok ne iza ji ga pe bi dia ga pe bi dia ga gaskiya le e lugwa ga yi ma fi da mi tu eno tatu be gaskiya eno da ilimuna ga to man ce la kaida cikobe ibnu taymiya daga na haja ga so ko turiya wai mafaso haza gan. Wani bɛ fɔ sɔn an ye zan yi kan don wale wọn ganu wu misu zan don wale wale ganu ga bu ne e ke dusu ne ba ta wo mu fiti zan nga man amila bi ma'alima mm. zan doro galo tun be no de kikiwina wa rasulullah wa ilman ma la ma lam ya'lam so ci ga ilimin do ci la so ci ga ilimin ji kun ya wato yana wala bi anu wato wa wa ilimi ji Wacce ta to be ilimi uchi etu ne do buina coci a tubu ya tunci na wani bai ilimi na wake gigun ilimin da ciyawa na wala kpele ana amma kan dole za ga ci katuji ya da ci katuji wa katuji wa mullo tube katuna wa jina ya katuje da na ada wale za yi jin wa ga ga wa ga ga eh, ya kaza da ba ba ba university bo al arabi ka da bo eh kaza kaza da ba ci katu amma daga na lo tube na gbana ya na wale na ilimi a tiye na wale wale ilimi a yadda ya tindoro ya ebo ne na ji katuna alamituwa so su kwa ji baki su kwa jikin ilimin dociya Allahu akbar ku fa yi kama kala ta'ala kina na Allah subhanahu wa ta'ala ga na wanda zai na ta dau zadau huda jama'an da shiga mi tuba wuna iso shake biya ba ube wa ta mutakawa ma la da su bai ya faraya a ti da su yi be hmm？na na mun da min ya ya na ce laji da ne ya ziyara na iman ziyara da iman nan وقال تعالى اللهم لا تنك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا kyana, وأشد تثبيتا tutuka da ya ga ga zawon gizi a tuno bina jawa su bina alheri wa ya ma ya ma biya ma ya tan wato ma ya bi cikin ke ga pai a da tsanani bi cikin ke ga pai wa idan la'atainahu min laduna bi a ce ga ga ya ya daga bible da na wucina wala wala dainahu siratan mustaqima ima ga wu bada yi ko a nane ji pata bi o ye tumo be ilimi eh wani le ilmu illa al'amalu bihi e ndo ci mai ma ne ji gangani be tushuyi ga ya nabi muhammadu ya ga imani ji kifle ne min rahmatin wa ya ila guba wa ya ila guba wa yaj'al lakum nura ga haske la yaye tamshuna bihi na ya bayi na a ga da guba ngai mu ya yawu ala kitabi na jishi dona annabi ne ya ji gwagale ba soje ci ji imani biyu na annabi muhammadu nake da bi ba ne ci ji imani biyu na agala guki da mana guba yutikum kiflai so cinga waya ji allakum nuran na biyu maga haske la yayi na yafi da zagan gani bayi na waya yaghfir lakum ma fa gani bayi wallahu ghafurur rahim su ko ga faru ya cinga allahu allah wa ta ta'ala lawa ke ga ibe ga na waliyul na amanu so ciga inda kataya so ciga yi zanas za taimako jiciya allazina amanu zanas ya imani jina yukhrijuhum wani akutiya mina zulumat daga bashi ko bashi ko ya kafirci bashi ko ya shirka bashi ko ya manafinci bashi ko ya lefi ila no da ya ske tawhidi kan do mun ja ja feji bayana ba lai pe ya ya wona ga wale to ci ga Allah ya de de jibon ga zulumat ibn kafirci eh kafirci zulumu yo shirka zulumu yo manafinci zulumu yo eh, bi ma ya jayi mo lefi zulumu yo amma nga nga ga shi ga ila nuru nga ga nuwara hmm. ila nuru aske ni guro aske tawidi guro waje aske ku fando cha ona na mejo a musun chiga mun nei mo na musun use ga na ga wangi kai na ga wangi kai ka ka ka kai a ah, musun chi de aske ni ga tsulo wa qala ta'ala <clears throat> allah na la tunai ga ga qad ja'akum min allah nuru hakika unda be bai unda be ai hmm? min allah daga ba tsocho nurun aske aske ba ku mu muwale don bidiya jaja ke lagwa su hayan nan ga kajja ku min Allah no ni pa lokacin yi tafsirin hayan nan suratu suratu kisho suratu da mai da wannan wallahi tallahi eji afghanistan do ci eji pakistan do ci yana ga muke shahidullah eji ci fe yi ba fe yi ba ban da shi kuma fa ga da mu ci kuliya yanu yayi sai na ida da tafsiri tabari gangari torí tọ́mọ̀rí ìlú lábẹ́ ẹnu na àyà pàdé anásẹ́nà ọgbà wọn ní èsì adẹ́sẹ̀ ẹ̀fọ́ ní láàyè adẹ́sẹ̀ ẹ̀fọ́ bàtìlà tí ìbá fi jì ẹ̀bùn kama egendo chana chendo dene chuo na gabi bia chika na ga wa bikamba ena atwe ga muzumana e e so da aya ne bi modu ga aske abun aske ga muyo aske kichibo aske kicho aske nga ala ba wuye ga ngi ye pe ba wuya laqad manna Allahu alaikum ko iza anzala manna anal mu'minina iz ba'atha fihim rasula so kwa mana mana ja ino watu chitu fi ino ngaya annabi muhammadu so annabi muhammadu yigbe yigde yigde baske baji ko za angi filo so chichi la chila aske biyu chila be yayi aske kijo ngaya aske tawido ngaya aske tawido to aya nage lagwa so achiga aske so ko no nga ngaya ji annabi muhammadu to nan mun shi ga ga tide ga kafirci amma wa bichu ku nugo aske go yego

Aliyu mun ji fasarar labarin da <clears throat> aya 16 ga dauna ha aya 15 ko ga ya alal kita aya 15 16 ko 16 ya ga ya dibi mani tabari da wani ko subula salam mm. ga ya dillaha bi hazal kitab zanna to ce wuza ba ko da yake mun un cula daga daga daga fitin ci ba mm. da ya dillahu bi hazal kitab man ittaba mm, man yurum man ittaba ma yurdihu min al-iman wal amal as-salih ila tariq as-salam min azabillah wa ya tariq al ila al-jannati wa yukhrijuhu min adh-dhulumati al-kufr eh, wal ma'siyati ila nur al-iman wa ta'ati bi izni wa yuwaffiquhum ila tariq al-qawim al-mustaqim tariq al-islam to edelo ene meji bayani na nurun na wakala tafsiri annabi muhammadu ga tuyo amma wuce wuwa da wani gaggan wa ji daidai bai da midiya um, um <laughs> da laji ga a suke annabi muhammadu da babai zoce a yan wuce dai biyu gana ya tsawa gana wa yi ko wa kitabun mubin to mai daga ji ya bu haya ci na gani gwaji ya bu don ji ngamala ngata ya ma da ya gina ilu e alala idila ne aye na suratul maida ko wasu ah, di lawo lada da yitiyo da ya alal kitab ya yi na jalal ta fitura min yahudu jona sabu taura wanda sara sabu injil kad ja'akum rasuluna a kika tuci biyaye zai wucin muhammad yubayyinu lakum kathiru mimma kuntum taktumunahu mwenu be aye doku doku ndo chine je kusobe ezo yuso fili kitafe jona almunazzalu alaykum litafina chi ayina wa yatajawazu an kathiri min dhalika yace labi bitula da doku doku yana ya ci ayina mimma la maslahata fi yana maslahat da bo ayana illa iftidu haqqu e bo ayona Allah kad ja'akum qur'anu kitaban min eh, kad ja'akum akika da bayaye qur'anu litafi kitaban min min indillahi litafi daga ba Allah wa huwa nuru aske moyo eh, ya yustadau bihi ne lale bayana wa kitabun mubin be litafi ne yi to bangana li kulli ma ya taju ilayhi nas ni ndo na zangie de bukata lobuna ni shuuni ni shani haje wa dunya ni jitolalikia masha Allah ina point yenu kufungana Muhammad Adani

a dan bidiya ga da wa na ga gaske na na ga ga aske su kwa jimini na ga waji kiyo ma ja da bi mu na ga point of argument fugo Fa ma mu jifa ga mu filu ya ti kirai ga tafsiri ta bari da ne tafsiri ya farko yo na mu doku doku tafsiri ji annabi muhammadu ga launa amma mu chuwa don na ga ga wula eh wa wa la fahimta na za didijilai e tubuna ni ba ta kamar ko so wabe da lewo ga muru ba abun nan annabi muhammadu umru da lewo da kinu ba abun nan kinu na bijin na anda na ina wulu na wike alquran to amma ina mafi ga na ga alquran e bone na ma mu ci luna ga zaka ku min allah bi daga ba allah mi allah nuru qur'an qur'an wuce ma wa kitabun ke yi litafi mubinu na bambana amma na yi lukura na luwa na mina ga kan ja ku minan layi nuru annabi da biya daga bazi daga biya suke daga coco mu bi biya yi wa kitabun ta fi mubinu na bambana so wallahu ta'ala alam kusan galbe ya ji mai ya ji bi mai tabari da wani subula salam so ce laba wuya za na ga ah? na ha za na mani mai tabari da ga mai tuye da ya coci na su kula salami ko shi ya aminci wa yukhrijuhum su kuce lawatiya min zulumat daga ko fashiko ko jo ila nuri da jaske bi izini bi izini mu cococi wa din mai lauba da ila suratin mustaqim bi koyi gore mun ga wa shawaidu zalika kathiratu fil kitabi was sunna ina je yari yi ta al'amari nan doku sarai na shi dai wa gaga wato cocin kallo ce za a juyi zai yi cocin ma ju ba da jikiyo uba da suke na kuka idan bidiya buga ita bidiya so ci hadu ba daga baki eh, ko kanu ci tashi wato ina ya ah, haske nan wa ka zalika man a'radu an ittiba'il haqq amma doro na gaje buga ma gaskiya na na patuce ceta gaskiya na wa go na wuyewa na allazi ya'lamu muttabi'a li na mude pikiu na uchila mitua ebo kibolo mutani hali ebo egunda la mitona fa inna thalika yurithu wa dhalal hatta ya qalbuhu anil haqi alwadih nana mwajugunye jahilinci yo mwajugunye egbi yo hatta yama qalbuhu are mazan naga ane ke gaskiya lugwa gaskiya bangan cinawa yuya ebo na so nye kwa gaskiya

wanda ba wa sai taimako coci wa kaunu ta'ala bai ga Allah na latuna da zan fi kulubi maradu already bata yi fiye ba wani bata yi manafinci faza da mu bai bata yi shirike faza da mu mullahu maradu su ko cike biya batan nan wakaza wakala ta'ala wa akthamu billahi jihada aimanihim atakaje kutibe sokwe amafia lomo tukai ba kuti jahana na agala in ja'atum ayatun min la yu'minanna la yu'minanna biha aya daga da a ai ga imani cikin gani mai kul ga ga inna mal ayatu inda allahi eh, aya ya ne ga mu guda ne mu da kan su ko ba da kan mu annabi mu da ba ba su ko ba wa ma yushiruku su ko she bi annabi muhammadu ga ai wa ma yudirikum eh wa ma yudirikum ta yo ta ga yawoyo anna ki ga aya na ga dabe be izaja aya na ga da aji ma yuminu ajimani kila agawo kila na agawo gaya na gabe da ya ji mana su kutu ga agawo so kaya na gaya tuye ga nabi aso falaje je je so fano tati wono mun da je zinari aga agbo ka zinari agba waya ya ɗaya ba shi dai ba shi wa absarun to yi ya kama lam yu'minu biyi tun da na ji ni biyu ya wala tun daga farko farko ana kawo gaya labe ya a ji ni a wa nazarun yi magadu fi tutu ni a to to ajo ya na ga kuma na nga to wa manga wa za istifamu nafi istifamu na ko jabo na ga wa ma yushiru ka na iza jahat ana iza jahat la minuna nafi ba bo istifamu ye ninye ayo wa inkari be inkari ai wa ma yudirikum eh kya ga yawo yo kya la ya yo ana abe kya ya na iza jahat nga da bi la ma ajimani bu yo wa inna yi nukallibu afida tawon ke lai ba yamma yi mbanjo absarahum ta fuska hajo kendo na lam yu'minu bi awwala marrati aji ma ni bi tun daga kakan kai farko ya nan zai gabu bi kiraya inna aina bil kasri ha bi kasri takunu jazman wato ma fe gan kago to ce la yo don ga anna kago su ko la iza jaat kaya mun shiga gabe ya la yu'minuna a ji jama'a annabi salihu aya ji a maji imana na kwaye ko wani kallibu a da tamu imagaye bajila da yan gwaji imagaye bajila da fuska aji kama lam yi umenu biyi a marra ken do naji imani bi tun daga ka tun daga caban cabana wale haza man ga yi bon magana man kala as salafi eza jiga min ya salafu yo ke sayid ibn jubair sorry nga nga jaju ma pa kan lande wonyi su ya so ni da ba to yo sayid ibn jubair sayid ibn jubair na e yi ga sa'id ibn jubair ibn isham al-asadi abu muhammad e ji makantu yo yaziyo ya ibn abbas hmm. umma da min zai ni min ya tabiuna jo zanawuna hajjaj ga wu hajjaj ibn yusuf sa sakafi ada fundu cha hajjaj fe be di sallallahu alaihi àjàdì sí di sálà yá àbíjà mọ̀nà àbíjà fi di sálà òróró àjàdì ṣe wá gbogbo àná ìjágbá ìgbòkú ṣiṣẹ́ àníkà mọ́nà òun ní gbàgbọ́ sálà ìjágbá ìgbòkú àjàdì ṣiṣẹ́ àníkà ndé sájà àníkà náà ṣe àníkà wò di sálà wò di sálà òróró yìí hmm? fọ́ndọ̀tì ndé bẹ́ ṣe ń gbòṣe kábìnà bá àjàdì bí àjẹ tún àjàdì gáyìí wọn bí mo ṣe pé ó gáàjì lè sáwọn lọ nídàá wọn dàtú bá àjàdì náà ayé bá

a ce aga ma gaje da shi cewa so wazi na su na nga wani lege na ga na da ga in wani lokaci wuce hare amma bai da lokaci ne shi ke bebe muna jaja ba na ji sarai da musulunci asu a ɗin zuwa su abi annabi muhammadu bai wuto tabi ne yau in ga ma ke ci ke ce da nan rufe da shi ne Allah kiyaye hajjaji ibn sa'id ibn jubair ga annahu kwala, wa ganga inna min sawabil hasanati min yalla da ya tukiri kine zaga lona alhasanatu bada awa de wani do cike ji buzuma wa de wani jike buzuma wa inna min ukubati sayyati min yalla fiye tude joma asayyatu bada awa de wa ke de wadi le dede ju buzu misali ba ni ba dede ju buzuma mo ando ga ga mo zo a cho de o a ga lo ga gwa cho a che de yo hm wa ga mo no yesu so ale mun na inna min hukubati sayyatin asayyatu bada to cha lu gwi dede mo na mai ga da su kufa bai وقد ثبت في صحيحين وعن تبدنا حديث صحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليكم بالصدق ne je furore efe ta gaskiya daga fe su ga manama efe ka gaskiya ya bana na sidika ya le gaskiya ya ya dilal birri wani wuza ba lo emi latu coci mu ba zalo boro wa inna albirra wa le bolo bole emi latu coci ya ya dilal jannati mai wuza ba lo aljanna wala ya zalo rajulu e ya zaba ya kuke abuwa ya su duk wata ta gaskiya wai ta harra sidika har bebe gaskiya ta ya wa min kun gaskiya ta wa hatta ya kutuba inda layi siddiqa sai ara alaka da ba Allah wa gazan nan za gaskiyo a cikin me je gargadi be gama ne ya ga be wal kasbe gama ne fa inna al kasba ya bana ile gama ne ya dilal fujur de de wani ta walo wa inna al fujura mala de ya dila nare yin nan gawar za zagwalo wala ya zalu rajulu ya zaba gima kiya ba fe su gamana wa ya taharrar kazi ba har bebe gamana hata ya kuta ba inda layi ga zaba kala shi maki zaba ara an haka da ba Allah ga gamana zuciyo so annabi Muhammad ya labari ya idan na ga anna sidika ga wala gaskiya ai aslu asalu yo yastalzimul bir mai diki mai o latu sokobe mai di kendo na gama na yestalzimul fujura we didibo be zana wani be azu gama na didibo gama fe dibe awo وقال وقد ala تعالى سوچا ga ان الابرار لفي نعيم wanda za kirkiye da na je lami tutoci na daga biro mun shiga bodon nan ana je ji bolo bolo be lami tutoci na afiya na'imu mwenye nima dambo dan a zubana amma wa innal fujj wa inna wa innal fujjara amma wale za naji da tete ji ne eh, naji la mutu socha na la fi jahim ada naji yimo wale hada man ga yabo na ga ka da badu mashayikh sashe manji إذا أمر بعض إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة أجي وقع جزا نجي لم يتوى نجي مكان تاجي أجي وقع جافر وقع داجي توبة نجي أنا وأحب أمي وقع ألا ينفر وقع أغنيوم Niti fata aga hiko, aganyuma, misali mwini chene negia na umaje ki makantawe, umu agu jituba, uche naubu, tika nima nikazo, nikola tuba kazonji, na kima nga nga bichu na wa yukun tafanza balizal qalbi lan faddu min hawlika ana ga haya to amma wada ga nyuma wa yutabu kalbuhu amma ga labi bodan guma manga ne ya yutabu kalbuhu abun nona ngai wala yusha'iba kalbuhu ga gwen ma asa ma wa ma wa di wala ji wala ji wala ji ma ato en buje da asa pada ba ndo chima en buje asa pada ma ndo chima kya da ju foro be amaro bi sidiki aja fe ju furgufu ta gaskiya tun ge ta gaskiya da ya tumbo da da wuce na wani jina a loji ke wani lulugwa a lulugwa wala haza kana yaksuru fi kalamin mashayikh ngala wa doku da mine ga man ko man ko na jigo gana allada addinu mashayikh addini mai addini shi wa immati gangani be edu shi addini na shi zikiru sidiq aja ai boye tulla da kiyo asidiku gaskiya wal ikhlas bi azuji boya allah hatta ya kulu aja fe Ni liman la yasduku aga ga zane ta gaskiya na eh aga ga la yattabi'i kalamutum kala mituma to oso mo sukumanje no ezo ga su kando ge su gamana na kya biyu tan duru gamana ude ga ga gaskiyo na kya biyu kya biyu Allah ku ku ai hmm. wa yaqulu mun ga da fega kalma wangi dana ga sidiku wala gaskiya eh saifullahi fil ardi e bi ko so ku yo ta bo gaskiya bi ko so ci yo ta bo ma wudiya la shayi la qata'u ataba lautatin loro la su shiga diga kuma yawun ci ba gaskiya ga cici yan loro su ga wuci saga yage kuma ga gaskiya ga mu da mamaki nan ga da mun ya fe la bau fe lo ma fe fe fe fe duba fe lo yin amma fa gaskiya ga da cin siful lahi da tatikin mu ga da mun ba ga mun wuce waya kulu yusuf ibn asbat yusuf ibn asbat ya ga eh asali kufaci yo ya nga aja juya ga wuju yo na dokun ibado sarai na mai su da su kona madamin ya mun kuma kuma ne kin sha mu cijo wajin ga tun to zan da ciya ga ma sadaka Allah ma sadaka Allah abdun illa sana'a lahu hmm? nga ma sadaka Allah abdun wujitaba ta gaskiya le zi zai ki ki fa'ili ba ne abu abdu to wuce tabbata gaskiya e tiya Allah wuliya illa sana lahu sai e wuce nan ga wanda su ko gaji su ko gaji so wa amsalu hadha man ga ga dojiri na jima mu doku sarai wa daga ta gaskiya Allah subhanahu wataala ma fi ma fi ma fi ma bi ko alkhairi jawe to wale ibn taymiya inu kaila bi abun nan ga tsaka Allah haka ba wannan so ci ku ba ganin da na khairi aga amalu kalbiya shi wani hukan ga to yayin bai so ina mun ga hadi farko yayi ga to yayin wannan ga kiyo gaskiya asidiku mu ci wula shi do ga mu ci mu ci lagaji be mu kadi mu ci be ya ce na wa ga shi do na ban ga fasali da na na shi logo fasali da na ga ga tiyan asidiku na gaskiya na na da min ya farko bai bo ko wal ikhlas bai zuci wale man ga wasidi ko wal ikhlas wala gaskiya ye da zuci bayan Allah ma fil hakikati e bayan hakike na jiga ita hakikul iman wal islam mun ga la tabbata dan imani ya zato musulunci ya zato e bana fa innal mudhirin zana je le la tudda musulunci nana yan kasimuna ila mu'min wa munafiq aga da ya koyan mu'mini be zai munafiki walfariku bainal mumin wal munafiki huwa sidiku hmm. ina mai layar da tsakanin muminiyon da munafiki na aiki gaskiya fa asasun nifaq ibana e bere ya munafinci allazi yubna alai na tun munafinci ta tubuna huwa kiyo alkazibu gamana gamana wani a za hadha idza zakar Allah hakikatan iman na malaka ndo ci galla ya tuta hakikan imani na na wubi bi diki wani lujiye bai kiyon bai gaskiye kama kama fi kauli kin no gaba qalat arabu arab amanna balarabi na jibe da bazmo na kya ga aga ya imani ji annabi mu chochi ga annabi ga ga kullam tuminu ga ga ilaji imani ilaji ma walakin ne de ya ga na ga aslamna aslamna ya kwatuta walan ma ya dakhulu al-iman fi qulubi kai mun iman la ga da mai bo sai ga ga ya kwatuta bai zu kan ga imani bi gadan so wa in tutiu Allah ya ga mitu Allah ya cha tu cha Allah la litu ai la kusu to ta Allah kike dan yan doci min amalikum shay ya la da ya to alkhairi ne ga mu so cha Allah kike dan wa me la ko so cha Allah kike dan wa yeto alkheri ne galona soce ala kike da to ala fero ci ne galona eh inna allah soce suyo gofuru yesu na dukun gafaro na rahim yesu yi da allah subhanahu wa ta'ala ce daga innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi inji zamu ci je mu'mina na shi mu'minina kai da naja imani jibi allah a imani jibi ta sha allah summa lam yartabu amma ji shakka adi shakka aji ke lo keji be iman na aji be allah na waja to a cike gunkun a ce ko be duki aji be raya aji da kwanto cho ulaika hum sadiquna dan ji guys yo is like skill kito ci chaka be be imani ki mo be agunyo sidiku ne uwa gaga sidiku ga nga nga qualifier za ne gaza ne kio imani nga ma qualifier za na gaga yo tanai munafiki yo nikipata kama hiko الله سبحانه وتعالى كي سورة البقرة للفقراء المهاجرين mu'adna ya talaka shi da shi jijira na daga makobe madina na alladhina ukhriju min diyari na ji an ya tiya tun daga yami ajo na wa muwali ya mago duki ya ji ayi na ki la ci jira ci a gada yau yabta guna fadla min allahi wa ridwana hmm? e wa babbai wa ya coci gangani bai da ya coci wa yansuruna allah aji coci taimako wa rasulahu aji cuciya coci taimako coci ga wulayika umu sadikun za mu ce ya gai ziyar za ba gaskiya yau a sa enal coci pe imani aye nga ma lawa gabe daga zanen ya amiri ta su magwai kenan da wani wai gaga coci pe ga ne shi zuwa wuci gawa coci pe imani ga lagan wulayika umu sadikun mun ga to fa akhbara anna sadiki. mu ci labari kan zane ji za gaskiya na e ba da fi dawal imani ba da wani imani ne gan e dawuna a gaji su jo umul muminu a gaji mumini jo allazina lam yata hakkam imanahu raiba ribatan zane ji agba imani azuma bekiyo e shekana agba imani azuma bekiyo bekiyo keshin yana wajen aduwa cikin kuma bitan kococo da dukiya ji bera ya ji وذلك من غنى نصر أن هذا هو الأعد نغاي الكولي المأخوذ نيغو غوشي على الأولين زفر كوجوكو زفر كوجوكو تلازم مجموعو بسوتشينا كما قال تعالى كنا الله سبحانه وتعالى غنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إبقامنا النبي جوا الكولينا annabi ne shi dana wa alkawali lamma ataitukum min kitabi ga ma ma ataitukum gailan mu mama ma ti tuko tim ndoro na litafi ga bebe ana kan tim ndo na be hikima na aga summa jaakum rasulu to cimci ci bada eh. zai wuce ngaya annabi muhammadu musaddiqun lima ma'akum annabi muhammadu un ci nan wai la gaskiya la dan ne ji shi na da biye shi do litafin ci nan wai la gaskiya don ga eh litafin ci na ci ai kana kitabu wa al munazzalu min allahi litafin ji ayo nan yace ci daga ba allah subhanahu wataala ga wannan to maga da be la tu'minun nabi ya ga imani ji biwi ya la imani ji ga nabi annabi muhammadu un be be boye ji imani biwi wala tansuranna wa mai jin taimako ya ci annabin doro wa alƙawarin nago kina na ba su gana ga annabi ndoro na bene su ko ali kawai jibril ga annabi muhammad ga be tsuwe o ga imani bi biwi ndoro ma ali kawai la ga ga imani jigangani biwi kuma ali kawai la ru mu ga annabi mu cika da ga ga imani jigangani ko ala ga a karantum wa khasu ala zalikum isri ya tabbata la da ya gane ya gana ya magoyen na gangani be ni isri ali kawai na magokana shadidul ad ga yayi isri alikawali na bokana ya ga agwo bemi kwalu a eh, ga eh akarar na ga eh ga agwo eh ga ya yi daji annabi kada bai ga yi daji ya yi daji kwala to cika to fashi a bai yari yare wa ma ma'akun mina shahidi ni madamin sa su zane yare gangan ite gona abbas ce ganga ma ba sallahu nabiyan su ko to annabin doro to ila haza alayhi misal sai su ko alikawa gangan bi wayna la in buisa muhammadun ada kyaga to anabi muhammadu tuna huwa hayyu umma darayo na la yuminan na bihi wa mai darayo annabi unci bet suwe wa mai darayo ya annabi unci na ga imani jaga a ga imani jibi ima juta mako wa marahu su ku cike jafu jun furu ga ya kuzal misa a gwalikawalin na ya tuziyo ya lumuji amma walan ma buyi samu walayin bulayin in buyi samu muhammadu aga annabi muhammadu tutu wa hum ahya fata mai firayo la yuminan nabi ya ga imani jibuhi wala yansuran na mu guji taimako amma annabi muhammadu bebe su kunna dokun dokun aji imani amma ji annabi muhammadu taimako allah subhanahu wa ta'ala la tuna mai biyayo ba wala laqad arsalna rusulana hakika tutuci tun bil bayyinat da wuta na shi ya bana wanzana ma umul kitaba ichi chili tafiji ya gani be chumaji wal mizan li yakuma an-nas bil qist ibo ma la za wangi ja halawa a a shi za wangi jo be ki o be adalinci ala za wangi ja tai pa boro be adalinci wa anzalna al hadida su ko gai tike chiji eh hadid yan pa ichiji ichi ta ichi be fi ifi be fi ki o wanzalna al hadida fi ba so shedi allah subhanahu wa ta'ala be tike chiji Ah, fi yankpa fimini pati yo ya ye nama yankpa ah, wuce shi baksu shadidi yan ju yo na ji wace boka sarai na yana ji yo na e ji ya lalo kun da umaji yana ji boka sarai na wama na fi umake ya amfani ji ya diya bisi biyu ne yankpa wuce na ji laji amfani na ya zawangi ji wali ya alamun labar coci da bude kike yan manyan suruhu

fasakara subhanahu allah subhanahu wa ta'ala la yato daga annahu anzala alkitab don ga ci littafin nga mu ci ci ci chuo mu ga ke ci ha yan paji ayo li hajal qiyam bil qisti e boye ki de ki ji be kiyon bi hadalin ci be gaskiye wal ya'lamu man yansurahu allah wa mansur allah wa rasuluhu mu da bulu ya zanaji a ji su ko taimako a ma janibi muhammadu taimako na wal hadha kana kiwamu din na ga mai boro ya dino Bikitabi, kitabi bi littafiyan yadi ne je wuza bana wa saifu wale ga kitabu nana dini wa wuza ba ina to kwa mu cin littafi jina littafi no ga fe kiyo ga fe bawo wa saifu e bi kon na je man na je ngai bi ga bo daga yan pala bo ye de wona yansuru wa gala jikiyo wa gala chadini nau wakafa bi rabbika hadiya wa nasira so ce ba wa kun kiya ne zane wuza shi bana so ce wa kun kiya ne zane tisa tin ko na wal kitab to littafin na to hadidin na wa in ishtaraka fil inzili to na da cuci wa ake baya bayan cici wana fala yamna ya kuna adu ma nazla min haisu lam yanzil akhar wuce huba da wani gaga to da zuba cikin mu ci alqur'ani shi mu ci yan kwashi mu lake ba da ayo na mu ci ka da wani gaga ni ni mini guba na a ci ji ba nan ji ban ji ba na cin na ba cin na mun ji mana cin na wo a cin na eh su nazala kitabu min Allah su ko ci ta ci daga babu, daga bamu to eh kama kala tanzilu kitabu min Allah azizul hakim so ci ci litafin na ci daga ba bai tuna ya tuzan ke tun ya ba kitabun okimat litafu yo na hukunci okimat ayatu ayuji ulabi ayeti ikimona so ci so ci ci be ya min ladun na habi daga ba bai tun ya ba ya tuna da kike na وهو إنك لا تلقى سكوكي غايغا النبي مودو لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم kurani وابيع be بازيبو daga basibo اتنيا بيكيو etunya عندي ama andi hadid hadid yan pa unzila acuci daga babo ye din jeje daga babo e wata mina jibali daga babo daga patiyo allati yahluku minha ba ta kama ko ba so amma alkurani pati um, ji gabo yede kiyo yede yanko amma alkurani daga ba Allah subhanahu ala mu ci jin direct ne ji fata kama yi ko in sha Allah alkarim wa wasu fasadi kina, to ya na ki babu na wa wasu fasadi kina, fi dawal birri uwa huwa jima'ul iman Allah karshe kashi ko kashi labuwa.

nje mi latu ona antu wallu muju hakum ila fuske je je ku bana gide labena ko bana gide lona amma ene dai bolo bolo na ngai na imani jibi allah mwajibi fali kiyami mwajibi malaike mwajibi litafi mwajibi annabi wa atal mala ala hubbihi dukiya mun wani latara ya zane shi mai gebo za wil kurba ngai ziyo za chumba chujo to yi kungiji wal masakin to ji to zane ya ju da kona wa fi riqabi mai la sawu ngudu kyana wala sauji shi wa aqama as-salat wa jikiwa wala ku kini da sallah wa ata zakat wa la alika wa la wa la zakawa wal mufuna bi a'dihim idha ahadu amma ga alika wal je la alika wal ashe was sabirin fil bakhsa'i wad dharra dan shi mai na an kurji lokacin nan dede rabe batun shi gabe diana ba sa imada ko kuma ga fiye ko la la hin ya ulaika allazina sadaku zanna zanna ya ta gaskiya na ulaika humul muttaqun to shi ga zanna shi mai zijo ne shi da wale ki mahalli shahidi bani abuna sadaku so ina isifu yoyin kiyo ya bolobo zane la ji bolobolo na wa hammul munafiqun amma munafiqi fa wasafahum bil kazbi so ko da ji be kiyo de ga mane de ga ga mana ayo fi ayati mutaaddida da mini aya na ji dokku na to ga fi qulubihim maradu yin ba ju batan fi bo fa zadahum allah marada to ci ke biya batan batan munafinci wallahu azabun alim azaba na matana waje tabbata bi ma kanu yakzibu yana fe e zuga mana tubana wa qawli idza idza jaaka al munafiqun annabi munafiki jiga be bawe ka ba ja kan da shahadu innaka kala rasulullah ai annabi ya gaskiya ne tuci so koyo ne wallahu ya alamu su kode kike gan innaka la rasulu we mu muhammadu tuci mu wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadhibun so ko to ga munafiki jiga mana zuciya so shiga fa aqabahu nifaqa fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafa bi ma wa'adu wa bima kanu yaksibun so shiga mu ga Allah ba zuma mu ga Allah ba zuma yamma na fin ci wuce ne fiyan ba abu na da a da fa na da gumbe shukoi nan eh bima akhlafa Allah ne na ali so ci bai tubo e ma wa'adu yana juwa alkawali na bi ma kanu yaksibun bi na fa fa dikiyo fi ju kamana na kicho cha gumi banyo yan eh? yaksibuna kasu na wa na zalika be na ji biya ci gagana fi fil ka sai da min al na na dokuna wa min ma yan bagi an ya'rifa na anna sidika ga min na gun wa gwayin ya pe na an yurafa ide ka pe pitu na ga gaskiya wa tasdiq ta gaskiya mu fe da babu egan mu fe da eton gaskiya fe da egan mu fe da eton kenan na annabi muhammadu ganan gan kutiba ne adama hazatu min zina hazu min zina aka bagi annabi adam doro nya robu ya zina ga robu na na dana ya zina no jina wa huwa mudriku bidha wa huwa mudriku zalika la mahala uma ya jinya waya sai adda kendo na wajina sai ndoro na aka baga ndo zina nan so bude ji ebo kibolo fala ainani taziniyani robu robu chidana e guba ba ma jigiya ma jizina wa zina uma an nazaru ene maizine yekupa wana ngaiwe chichileo wepakunza dizali ngakanga chule yezuni wode lefya wepakunwa ya wole wazine jani dona wole wahazu dana robo dona yezina wode jina Allah kiyaye wala uznani tazniyan tukpa kupa bamwe jedi kyo mchweji zina wazina uma zina uma gaya samu weshi tukpa weshi tukpa wega zina ji waliyadani tazniyan egwa ku baba mama edi zina wa zina huma albatosh zina manga igiyo egwa warajulani bichi warijilani bichi ku baba mata ziniyani acho edi zina wa zina huma almashi eza na odalobona wal qalbu baganci ya tamanna ngadun fe juguro wa yashtayi wan fe wan fe di wan fe de evumba wal farj in ba fe cika o e ga gina nadia e ga waka saka saja in ba fe ji tamanna ma fe ji yi ma fe mafiyan kuma wa ga mun be mujina wal farju amma farji yusaddiqu zalika nge la gaskiya dan au yukadhibu ko kuma ga ga mun don ga gaji mu ma. waguji a gaskiya la ta ji jin dona kawo majiwa mu ga mun sun dona so wa yuqalu nga hamalu ala al aduwi hamalatu sadika ga ga wato ina lila ina eh, hamalatu sadika idza kanat iradatun lil qital idza galla tuta idza galla karaniga tuta yatiya ga wada guma kirishi eh to hamalatu sadika lila mu chunga fi gaskiya karamu chinu la ga wada kuma kiyo wada kuma munafiki da nun ga fi gaskiya in kanat iradatun likitalu sabitatin jazima abe ke wuga fe gaga pipu ebu dubu so ebu dubu zan zan shi boye wannan to ebo ebo to to na muga ji tabbata abe ke wuga kabula na haci ga gana wa yukalu fulanu sadiku a ta gaza hani kaza e zaga skiyo yoyo sadiku na hubbi wal mawadda e zaga skiyo yoyo e ba cicingo e ba zaga e ba ne wa ga musulunci so musulunci lu de latuna wana wa zalika bayna jibi a gana wale hadha yuridu bisidiki yuriduna bisidiki yuriduna bisadiki e pa bezgeze zane ga za gaskiya na a asadiku fi iradati e bayna mu pa da yan bubo na gaskiya yau, wa yi wa talabi yana mu wana gaskiya yo wa sadiku fi amali zanna wale daga na ni yana ulana gaskiya yau, ina mu pa na ce gaskiya bona wale etunga dalilo ngangu ngaje kio ngaje huwa sadiku fi amali wa yuriduna sadiku kufi fi ha habari wa kalami kamin doro mun wafi wa ga labarin doro mun gaya na mai kio gaskiya labarin e gumuna mun ga e e e na mai gaskiya e butan ga ku kwaba wani ki ku kun asidiku na ta bishiyan ba tun daga irada ya bugo bai kasu da ya bana wa ga mun na gaskiya ta bishiyan gobo bai gaskiya wa ga mun ji mu daga na gaskiya wa ga mun ji mu na mu afi da shi gobo na Etunga ga dabo wali ebe tu adabo, etun ga dabo mutum ebe tu gaskiye yin ta ci yin gan labarin ya na e gan doro nan ga ga nan gaskiya e bana tun daga caban caban shi yan wani gaskiya amma wale ga yi munafiki ene shi yan gumbo na tsare ko ga ga ganwe lotun eto yaji ne gaskiya wa lotu gaskiya lo e bo zangi jale wa yi kan sai ba fa ale ga ga nan waje ne gaskiya to amma lokacin nan ga da gangan ya za nan ga le bu to ba nan diga gaskiya wa ga yawa mun da mun diga gaskiya na shi ko mutun daga cewa farko al'amuriya su ko goyi ta mun yi tsayin gani da na ga wani munafiku dudul mu'min sadiqi munafiki mu gayi su doyen ziyo mumini ne za gaskiya nan huwa allazi kunu kadhiban fi khabari kan dole ya kuna wa gana gamana wajin yo au kadhiban fi amali etuna mo dole gamana wa yo kalimurai bi amali kana ne gaman gina kaza na etuna wa lona wa waga wa waga ali ali na da mai na wa gana da yan bonkwa amma ai bada ga tu da yan bonkwa kama lan wuce lotun innal munafiqin ngala so cikin munafiki ji yuhadi'una allah ga ita so ci huwa khadi'uhu eti ta ja ta mai to wa ila salata salati ko aga na kici ga kusala e na kina be kiyo be na nasa e ji je bozo hangi ya laye wala yadhkuruna allah illa qalila amma to so ci sai dai gi muzabzabina bayna zalika kaji zabzabu mazwabo ah, mpojabo la ilaha ulai wa la ilaha ulai mun da bezan ne shi ha mun da bezan ne shi ha wa man yudlilillahu zan to ci ga binare falan tajida lahu sabila so ci dan ndoro la e koya na wuce ubawa sai su ko ga wuza wuce ba ba ka koya ji insha Allah ga bitu ma koyi boro ka ta ta ci boya bin ki faslin ya al ikhlas ana ga ga ta daidai na so insha Allah do yayi me mai ga ci bicina allah subhanahu wataala faga ngani be subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi